mutum yana karatun alkur'ani kamar yadda alarama ya fara karantawa yaya ake jeranta karatun a'udhu billahi minash shaitanir rajim da kuma bismillahir rahmanir rahim wannan karatu ne na ilimin tajwidi malamai suka ce a wajen karanta wato isti'aza da basmala idan ka zo za ka fara karatu kamar yanzu a ce za ka fara daga fatiha to kana da damar ka yi ɗaya daga cikin hudu duk wanda ka yi ai ka yi ɗaya daga cikin uku ko ka yi abin da ake ce katul jami' ko ka yi abin da ake ce wasulul jami' an fahimta ko kuma ka yi abin da ake ce katul ai wasulul awwali bi thani wa katul thalith ko kuma na hudun katul awwal wa wasulul thani bi thalith an fahimta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 an fahimci wannan wayannan guda ukun guda hudun duka sun halatta idan za ka fara karatu sannan idan kuma ka gama wata surar sai ka zo za ka shiga wata surar kaga yanzu maganar isti'aza an gama da ita